ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونبخه ونبثه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 Allah ya ba mu ikon imani da dukkan abin da ya zo da shi Allah ya ba mu ikon gaskata dukkan sakonninsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon biyayya gare shi a cikin maganganunmu da itikadinmu da ayyukanmu da dukkan abin da za mu aikata a rayuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya'ya kasanta ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya ƙara mana soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ganin sa a mafarki muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sa gobe kiyama a gidan aljanna almar'u ma'aman ahabba dukkan mutum iya tare da wanda yake so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tarayya da shi a lahira sati da ya gabata mun tsaya akan darasi na biyu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na uku muna cikin wata na rabi'ul awwal hijira shekara ta 1438 yau nawa ga wata sha biyar ga wata daren sha shida ko abun da ya kama da haka mun tsaya akan hadisi na uku yau da ikon Allah za mu tashi akan hadisi na hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci haddathana mahmud bin ghailan qala haddathana waqi' qala haddathana sufyan an abi ishaq an al bara bin azib qala ma ra'aytu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lahu sha'arun yadribu mankibayhi ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bit tawil wannan hadisi mahmud bin khailan rahmatullahi alai yace qala haddathana waki waki bin jarra rahmatullahi alai qala haddathana sufyan sufyan الثوري رحمة الله عليه عن أبي إسحاق دقى أبو إسحاق عن البراء بن عازب دقى صحابي البراء بن عازب رضي الله عنه الله يقارى مسيدا قال يتي albara bin azib radiyallahu an zai siffata mana siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya ce mara ra'aitu min zilimmatin ban ga wani ma'aboci gashi fi hullatin cikin riga da wando ko tufafi sama da ƙasa hamra jajaye a hasana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi kyau lahu sha'arun iya da gashi yadribu mankibaihi gashin yana dukan kafadarsa ba'idu ma bainal mankibain kafadarsa na da rata lam yakun bil qasir bai kasance guntu ba wala bil tawil bai kasance dogo sosai ba albara bin azib radiyallahu anhu ya ce ma ra'aitu ban gani ba wannan yana korewa ne min zilin wani mutum wanda yake ma'abocin an ce zi shine ma'abocin limma gashi ne wanda na muku bayani sati da ya gabata akwai alwafara akwai allimma akwai aljumma gashi alwafara shine gashin kai da ya sauko yake iya taba kunne in mun ce kunne ba saman kunne ba wannan ko gashin ka taba saman kunne ko mu bakaki ai gashin mu yana yana taba saman kunne ko tunda shi saman kunne a cikin ma gashin yake in an ce gashi ya taba kunne yana nufin karshen kunne inda ake hudawa mata a sanya dan me sanya me dan kunne to shi ake kira sai a ce ya taba kunne to ana nufin ya taba fatan karshen kunna amma in kace sama ne ai da mu amanna suke da juna ma auren to shi ne wanda gashinsa ya taɓa kunne sai a ce alwafara wanda gashinsa ya wuce kunnan ya taɓo kafaɗa ko bai iso kafaɗa ba shi kuma sai a ce allimma idan kuma ya taɓa kafaɗan, to sunansa dai sai a ce aljumma to in ka an ce allimma ɗayan biyu ne ya wuce kunne ya ƙinan amma yana iya yiwa bai zo kafaɗa ba za a ce masa allimma in ya taba kafaɗa ma alimma ne amma duk inda kace aljumma to a nan ka takaita iya wanda ya taba kafaɗa ne so da a anan da aka ce allimma yana bayyana gashin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya wuce kunne amma yana iya daukan bai taba kafada ba yana iya taba iya daukan kuma yayi me ya taba kafaɗa sai da haka ce mara aitu min zilimmatin ban gani wani ma'aboci gashi wanda gashin ya wuce kunne amma ba faɗi na ya ƙare ba a nan fi hullatin hullatin mun yi bayani sati da ya gabata shine tufafi da ake sa wanda ke sama da ƙasa shine wanda yake da tsarafai akwai tsarafi na sama al'ala akwai wanda yake kuma asfal to kamar riga a ce jamfa da wando ko riga da wando ko kuma izari da mayafi duka wannan ya ɗauka dukkan tufa da ta rabu gida biyu wanda ake ɗora na ƙasa sai a saka na sama na saman sai rufe wani ɓangaren na ƙasa to shi ake cewa hulla to kaga ko jamfa da wando ta shiga ciki jallabiya da wando ta shiga ciki don mai don guda biyu ne kuma na saman iya hawa kan na ƙasa shi ne bi ma'ana halla ba'dahu fi ba'din sashin tufan ya shiga sashi to kaga ai jallabiya tana shiga cikin wando ta rufe shi to shi ake ce hullatun bi ma'ana wani bangaren ya shiga cikin wani wani bangare to sai a ce fi hullatin shi ake cewa hulla wanda mun yi bayani mai tsawo sati da ya gabata a kan wannan to shi ake cewa hulla wani bangare ya shiga cikin wani wani bangare mafhum shine kaman al'izar warrida a ce kurjalle da ake ɗaurawa da kuma mayafi mu sai mu ce riga da wanda. su kuma lokacin kamar zani ake ɗaura izar ɗin? sai a ɗora na sama a rufe jiki da shi so shi ake cewa hulla sannan hamra wanda yake ja launin ja mun yi bayani sati da gaba da cewa sunna ta hana sanya kaya jajaye amma a nan sai aka ce fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya sanya yadda malamai suka shi shine wanda yake jajawur aka hana amma kamar yadda ya zo a cikin hadisi na imamul bukhari rahimahullah hadisi na 5838 da cikin muslim hadisi na 2066 a waɗannan hadisai duka fiye yin halitta kamar yadda sahabi albara azif ke faɗa ce na hana annabi annabi ya hana mu sai ya kira jajayen kaya yadda malamai suka yi jam'u huma cewa can ya hana nan ya sa shine an samu cewa wanda yake jajawur aka hana amma wanda yake launi biyu ja aka hada da fari ko kuma ja aka hada da baki ya zama kala ne aka yi mixin wani da wani ba kala ɗaya ba ne to anan suka ce halal ne ko kuma asalin ja ɗin tun daga wajen rini sai aka sa shi ya zama ya yi duhu sosai sai suka ce yana iya shiga a cikin fita a babin hani dalilin mai dalilin wannan rini ɗin to daman ka'ida aka samu hadisai biyu suna at-ta'aruk kaman a ce kana kaman wani na cin karo da wani to a ka'idan malamai na farko shine sai aljam'u kuma a gaya za a yi reconciling guda biyu duka ya aiki da su in wannan ya gagara shine sai a gangaro a aiki da annasikh wal mansukh ka'ida shine maganar yamma ta soke ta safe idan aiki da su ba zai yi ba shine sa kake a ce wannan ayar an shafe hukuncinta wannan hadisin an shafe shine aiki da annasikh wal mansukh idan wannan ya gagara shine gaba na biyu ba a zuwa na biyu sai na farko ya gagara shi shine jam'u huma saboda aljam'u aula min tarjih a wurin malaman usul idan zai yi duka hadisan mu aiki da su shi ya fi inganci da a bari wani ya soke wani in ya gagara sai a ce to hadisin da ya zo da yamma yana iya soke na safe kamar yadda manzo Allah ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ya ce da ina hana ku zuwa makabarta amma yanzu ku je ku a shi kenan akwai hadisan baya da ya hada to sai ce yanzu ku je ku kaga yanzu ku je din nan ya soke hadisin da ya ce kada a je sai ce saboda zuwan zai sa ku tuna da lahira shi yasa babu wani abin da yake tuna ta mutane mutuwa da gaggawa kamar su ga mutuwar ido da ido yana cikin sunnonin da ake rasawa a cikin abuja da yawa idan muna ƙauyukanmu garuruwanmu duk wayewan gari sai an kawo gawa mun sallata an kawo malam jafaru malam falalo malam jodo hajiya jummai malama talatu allah ya ji kansu wannan yana kusantar da kai da kabari kuma ko baka je wani ka raka ba bayan sallah za ka je na wani amma an kai wasa abuja sai ka kwana 360 ba kai sallan gawa ba kuma wallahi fitina ce don abu ne da ka zo ka ga dan uwanka da kuka tashi tare gashi na ana sallah kuma ku ɗauka da kai a je makabarta ga an keta ƙasa an saka shi an binne kuma kai kana da yaƙinin an rabu kenan a duniya ko waya ka ɗauka da kasan shi ka ɗauka sai ya ce shi ne fa bayan kun binne za ka yadda waya in kai wasa sai ka gudu kuma baka sai na za ka je ka ba saboda ka san ya tafi kenan kuma yaƙinan ne to duk al'ummar da ta rasa samun sallan gawa yayi yawa zuwa makabarta yawa to akwai damuwa shi yasa yana da matukar muhimmanci masallatan da ake sallan gawa a dan yawaita su wannan masallaci yana da kyau a ba wannan abu muhimmanci a bi dukkan tsari da ya dace a rika yi asali shine practical wa'azi wanda kuke sallah da shi mai jallabiya ko mai garan nan ko dattijo mai zama a hannun daman liman kaga an yi sallah kun je makabarta an bunne kuma ba zai tsoro ba kuma ba zai dawo ba kuma dukkan technological advancement na duniya babu wanda ya taba tafiya wadanda suka kirkiro computer sun tafi wanda suka kirkiro mobile phone sun tafi masu telefon sun tafi wanda ya kirkiro fax ya tafi wanda ya kirkiro yin email ya tafi duk sun tafi har yau babu wanda ya bugo waya babu wanda ya email har wanda ya kirkiro email na farko a duniya yana can kuma bai yi email ba kai kasa akwai magana a can nan a no gaskiya ne ai wani ya yi landline ya tafi har yau ka ji bugo waya mobile phone dan adam ya fara kirkiro ya riga koma har yau ya gagare mobile phone na bukatan kansa ya bugo wa iyalansa ya ce ga mun isa lafiya kuma wannan ba wai na banza ba har mutumin kirki arama ya je ba labari liman ya je ba labari amirul muminin ya je babu labari kai ka san akwai magana a can duk wanda suka yi technology nan asali na farko suna can babu wanda ya technology a can yayi communicating ai ya dace inda zamani ne yanzu a samu akwai email da ake daga lahira ko daga barzaku ko wani to babu ko wanda yayi har yau babu wanda ya wasiƙa da wanda suka iya rubutu babu wanda ya bugo waya a landline babu wani wanda ya ji can aka yi gumurzu ya dawo babu wanda ya email babu wanda ya text message babu wanda duk wanda ko, ko, ko whatsapp message babu wanda ya yi ai kai kasa akwai magana a can to shi sa rashin sallan gawa sai mantar da mu da wannan shi sa asali annabi ya ce fazuruha ku rika zuwa makabarta fa innaha tudhakkirukum al-akhirah zuwa makabarta na sa mai wa'astuwa ya tuna akwai lahira to shi sa sunna ce in an yi sallan gawa ka raka ta makabarta idan babu hali baka samu ba ka ware lokaci a cikin rashin lokaci ka rika zuwa makabarta kawai ka kalli mutane ka ce assalamu alaikum ya ahalar diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al afiya kawai ka kai wannan addu'a ka juya in ka je wajen wata sai kaga idan ka zubar da hawaye wasu abubuwa da za su shagaltar da kai na duniya da kanka babu aya ba hadisi sai kai kanka wani ce kai duniya nan fa mai yaudari ya ce don duk wanda suke wurin nan yan adam ne da irin ka suna da ambishin da bukata irin naka ga suna yanzu a kwance babu wanda ya tsoro kuma kai kanka babu notice babu yaƙinin za mu yi sallan isha a yau komai yana iya faruwa shi yasa har wanda bai da akwai Allah ba da za a mutu to shi yasa yana daga cikin abin da nake wa'azi wa yan uwa mazauna Abuja shine gaskiya mutum duk karancin lokaci ya rika nema inda zai rika sallan gawa na biyu a samu wani tsari ko network da za a rika communicating to mutane yan gawa ta zo saboda wanda zai salla a ce bayan azahar wuri kaza akwai sallan gawa wannan sadakatun jariya ne mutane su yi creating koda wani group don a rika notifying mutane akwai alkhairi ga wanda kuke sallata in musulmi ne na kware aka samu mutane arba'in masu ikhlasi suka mar sallah suka roƙi cetonsa annabi ya ce tabbas Allah zai bada cetonsa so ga a kenan akwai alkhairi gare shi mu akwai alkhairi gare mu idan ka zo kai sallan ka juya ladanka da kake samu dalilin sallan annabi ya ce ya kai kiratsi guda kiratsi girman sa kamar dutsen uhudu na lada wani ibada za ka yi a wuni za ka tara ladan da ya kai dutsen uhudu a girma a wuni daya Kawuna wuni a kan whatsapp kana ta dubawa ka shiga facebook ka shiga twitter ina za ka samu wannan ladan amma wannan sallah kai ka samu in ka raka shi makabarta ladan annabi ya ce kiratsi guda kiratsin ya ce kamar dutsen uhudu kawai ka yi sallan ku je abin ne shi a dawo a wunin ka samu ladan da ya kai dutsen uhudu guda biyu to kuma me kake nema a wunin ai ka ci riba to akwai alkhairai da dama bayan wannan zai wa'astar da mu cewa duk daƙiƙancin mutum yau mun sallaci ne gobe mun yi wa wani jibi mun yi wa wani tafi ba makawa ko wata ran kai ɗin ko ni ko shi za a yi wa don ba zai ka zauna kaman aluja kai ta sallatan mutane kawai kai sai dai kai ba dole wata ran a sallace ka ai ba zai kullum a sama ba shi wanda ka sallata akwai ran da ya sallaci wani watakila wata ran shi liman nema. ma liman da ya tsaya ya limanci aka sallaci gawa shi za a kwantar a sallace shi a bar sallar da babu ikama babu kiran sallah babu ruku'i babu sujada babu tahiya a cikinta a tsaye za a yi ta a kammala kai kasa ai sallar ta daban ce ai akwai magana a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya samu wani lafiya shi yasa yana da muhimmanci wannan Allah ya ba mu ikon yi don haka ya ce mara aitu ban ga min zilin matin wani ma'aboci gashi zilimma wanda ya wuce kunne fi hullatin cikin tufafi guda biyu hamra wanda suke jajaye da aka sirka da wani launi ba ja kadai ba ya ce ban taba ga ahasana min rasulillah wani wanda ya fi manzon Allah kyau ba ni ban taba ganin wanda ya fi shi ba shi manzon Allah san Allah ya halicci komai nasa mai kyau ne bayi da wani abin da za ka lakace ina ma da an canja masa saboda Allah yakan turo annabawa da manzanni mutane ne masu kamala ko a halittarsa ka gani ba da za ka yi zum ka muzanta in ka kalla sai ka ƙara kallo shine bahaushe ce wai ya bangwani ya zama me ya zama dole hatta kafirai sukan kalle shi su ƙara kallo saboda halittarsa cikakkiyar halitta ne san kowa kin wanda ya rasa sallallahu alaihi wasallam shi sai ce ban taba ga ahsan mafi kyau min rasulullahi fiye da manzon Allah ba sallallahu alaihi don kyakkyawan mutum ne Allah ya halicce shi da kyau kyau kuma na, iyaka na kyau komai da Allah ya halitta a jikinsa za ga kana kallon sa yana burge ka za ka ce ni ban taba ga wanda ya kai shi kyau ba lahu sha'arun iya da gashi diribu yana dukan manki baiki kafadarsa gashin kansa yakan iya sauƙuwa ya taba kafada shine manki bai kafada to kaga da aka ce min zi limma a nan limma din ya zama aljumma kenan tunda ya taɓo har kafaɗa mun san dai ɗazu ya wuce kunne ne yanzu da aka ce ya taɓo kafaɗa ya zama jumma kenan saboda limma ya ƙunci jumma a cikinsa shi limma general ne ya wuce kunne amma ba a sai na tsaya ba in ka ce jumma kuma to tabbas ya ito kafaɗa ba'idu ma bainal mankibain tsakanin kafaɗinsa guda biyu akwai rata bai ma'ana yana da faɗin kirji iya daga cikin kamalar halittar namiji faɗin ƙirji. mata ne ba a son faɗin kirji yayyawa amma ga namiji faɗin kirji shi ne to shine ba'idu ma bainal bai. kafaɗa sanan na da faɗi faɗin kafaɗa iya bayyana faɗin kirji ne mafhum tsayi don haka yana da faɗin kirji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yakun bil qasir wala bit tawil ya kasance ba mutum ne da yake kasir gajere ba wala bit tawil ba dogo sosai ba saboda bit tawilil ba yi da tsawo wanda ya yawa sosai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka tsawonsa bai yawa ba kuma shi ba gajere ba ne a dukkan hadisa kan ce ba gajere ba in an zo tsawo a mafiyawa sai a ce tsawonsa bai yawa ba saboda tsawo yakan zama ado amma in yayi yawa da yawa kuma sai ya zama muni a ce tsawo kamar fatalwa akwai tsawon da zai iya yin muni to shi nasa dogo ne amma tsawonsa bai yawa ba kuma an kore margajarta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithi na 3549 ya zo cikin sahih muslim hadithi na 2337 shi al-musannif kenan wannan imam at-tirmizi abu isa rahmatullahi alai ya kawo cikin littafi nasa na jami' hadithi na 1724 Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana son annabinsa sallallahu alaihi sallam. na'am hadithi ƙalar musannif rahimahullah حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شأن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كما كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله wannan hadithi al-musannif rahmatullahi alaihi ya kawo shi a hadithi na bakwai. asali hadithin a hanyoyinsa da an samu maƙal akwai ayat tambaya sheikh muhammad nasir rahimahullahu ta'ala ya ce hadisin in an tara hanyoyinsa wani bangare na hadisin yana kara wani bangare karfi asali wanda da ake zargi a hadisin akwai almasudiyo abdurrahman bin abdullahi bin utuba asali mutum ne mai gaskiya da adalci amma gabanin rasuwarsa sai samu dan raunin memory wato karfin haddasa sai ja da baya shi wanda aka ce almasudiyo to dalilin wannan sai wasu malamai suka fara mai da hadisinsa amma aka samu ya ka hadisi sai hadisin ya zo ta wasu hanyoyi da suke ƙara wannan karfi to malamai suna kafa hujja da shi to shi sa ba a zargin adalcinsa ko gaskiyarsa kawai shekaru sun sa memorinsa ya dan samu fahashul galat da dan kasratul gafla yakan dan samu dan wahami kada amma in ya ruwaito abu sai a duba akwai wani wanda bai da matsala irin tasa ya ka aka samu eh to hadisin ya samu ƙarfi kenan so inda ake samu matsala ya zama babu wanda ya kawo hadisin sai shi kadai amma in an samu wani ya kawo to babu damuwa insha Allah حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا wanda a kansa ake magana asalin sunansa Abdurrahman bin abdullahi bin Utba bin Mas'ud an usman bin Muslim bin Hurmus an Nafi bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ce lam ya an-nabi bitawil wala bil qasir manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance ba dogo ne sosai ba gajere ba sha'anul kaffayin sannan ya kasance yana da manyan tafin hannu wal da kuma kafafuwa dakhmur ra'asi yana da kai wanda yake mai girma dakmul karadis sannan kuma ya kasance yana da kasusuwa waɗanda suke masu girma tawilul masruba yana da gashi mai tsawo daga kirjinsa zuwa cibiya idza masha idan iya tafiya takaffa'a yana ciruwa takaffu'an ciruwa ka annama kaman kai ka ce 'Yan hattu min sababin kaman iya saukowa daga stairs ne lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu gabanninsa da kuma har bayan rayuwarsa ban taɓa ga mutum mai kyau irinsa ba wannan aliyu bin abi talib radiyallahu anhu dan uwansa na jiri kuma sirkinsa mijin na na fatima radiyallahu anha kale ya ce lam yakunin nabiyu bit tawil wala bil qasir fiyayyen halitta ya kasance ba dogo bane ba gajere ba a mafiya yawan tsawon akan kore a tawilul ba'in ne dukkan hadisan da muka kira akan halittarsa babu wanda ba sa kwatanta tsawonsa shine ko a kora tsawon yayyawa, a kora gajarta ko abin da ya kama da wannan wannan ke bayyana mana cewa a ba da description na mutum in kana bayyana siffar ɗan adam babu kokwanto tsawonsa da gajartansa iya ba da saƙo da gagga wajen fahimtar wane ne shi yasa za ka ga duk masu bayyana sai sun kira tsawo ko yanayin tsawonsa saboda shi yasa za ka ga da ka ce ka gane malam mamur sai ce dogon nan mafum? tayyib saboda me saboda tsawon mutum yanayin halittansa na tsawo ko gajarta yana ba sa da gaggawa a fahimci shi ne an fi gamsuwa da fahimtar juna wajen tsawo da gajarta fiye da launin fata launin fata za ka ce baki ne a wajen wani ba baki ba ne sai ce wankan tarwada ne in gaje fari ne wani sai ce a wankan tarwada ne Allah ya ji kankan kalarawa ya ce babu wani wankan tarwada <laughs> ya ce ko fari ko baki an ce maka wani wankan tarau da ya ce wani ranka ake yi wai bahaushe ne bai so ya ce ma kai baki ne sai ya da ga zai ce to wai kai wankan tarwada ne ya ce na ka samu wankan tarwada <laughs> shi ne ka za kai inda faɗan gaske ke da wahala wai ba faje ne a fadar sarki sarki ya yi tafiya ya daɗe sai ya dawo ya zo faje ya faɗi ya ce ranka ya daɗe da kuka yi tafiya da katabi sai muka ji daɗi sarki ya yi shuru ya ce to da dawo fa ya ce ranka ne sai muka ƙara jin daɗi ai kaga ƙarin jin daɗin akwai ayi tambaya don ka ce da katabi sai muka ji daɗi ya ce to da dawo kuma ba ya ce to sai muka ƙara jin daɗin <laughs> to shi sa tsawo da gajarta suna sa a fahimci mutum da gaggawa wannan siffa na farko ke na biyu kuma sai ya ce sha'anul kafain kalmar sha'anu shine yana nufin girma yana da tafin hannu alkafu shine tafin hannu kafaini guda biyu yana da tafin hannu masu girma in an ce girman ba faka kwatanta girman da ya wuce iyaka ba a ba haka ba wato bisa ga halittar mutum in ka ɗauki mafiya yawan mutane to idan za ka faɗi tafin hannunsa iya cikin katigori na mutane masu tafin hannu mai girma amma ba ana nufin wanda ya wuce iyaka ba tafin hannu mai girma a siffar namiji kamala ne da cikan halitta a siffar mace idan ya yi yawa to yakan iya zama nau'i ne na muni amma ga namiji girman tafin hannu yabo ne walƙadamain alƙadam shi ne ƙafa ɗaya alƙadamain ƙafafuwa guda biyu sai kuma aka ce sha'anul ƙadamain wato masu manyan tafin kafafuwa ne kafa sana da girma in an ce girma ba fa ana nufin a ce za ka ce dai sa takalmi sai sittin ba a'a a categories na takalma da ake sa sai ka duba 40 nawa ne mai girma irin 45 ko abin da ya kama da haka to sai ka ce yana da kafa da za sa takalmi kaman wannan ba ka sa fiye da normal abin da ɗabi'a ta halitta ake samu ba akwai wanda bai samun takalmi to ba za ka sa ya cin wannan categories ba so daga mun samu siffa uku siffa da farko yana da tsawo shi ba gajere ba amma kuma tsawonsa bai yawa ba shi ne za ka yi cewa shi tsaka tsakiya ne amma ya fi kusanci da tsawo fiye da gajarta sai na biyu iya da hannu masu girma in an ce girma ba kuma girman da ya wuce iyaka ba a bisa ga halittan mutane yana cikin categories wanda za ka ce hannunsu yana da girma na uku yana da kafa mai girma dukka waɗannan a halitta na namiji kamala ne shi yasa halittar da Allah ya wa namiji da mace ba ɗaya bane akwai abubuwa da ka ya dace da haka shi yasa ko waɗanda suke cewa wai wai what a man can do a woman can do da kansu suke warware kansu dukkan ƙasashe da ke da'awar wannan ayyukan namiji daban ayyukan mace daban ba su yadda da ɗaya bane idan mace ta shiga aikin namiji ko ta shiga ana barna kaddara ta shiga ambata ta yi ana barna ta yi yanzu a ce tuka trailer a ba mace ta yi lodin kaya daga gombe ko bauchi ko maiduguri ko kano ta kai lagos ko tuka tifa ta ɗebo ƙasa ko kuma su je wajen awo ɗiban ƙasa su rika lodi ta shekara uku tana lodi ka gada ta zama saboda yanayin halittar ai ba ɗaya ba ne in ka je wajen za ka ga maza ne ke cin kasuwarsu ko ka ga ana fasa dutse da diga ai ka san ba aikin mace ba ne duk mata da ta yi wannan na wata uku an ce ka aure ta ba za ka aure ta ba kai ma ta yi fasa dutse da diga na wata uku wa zai aura saboda yanayin halittan Allah ya bambance kuma da Allah ya kira bambancin halittar musan da ya kira mafi bambancin abu a duniya ya kawo wannan ya ce wallaili idha ya gasha ya kira dare sai ya ce wannan hari idha tajalla kaga dare da rana sai ya ce wa ma khalaqa zakara wal unsa sai ya ce inna sa'ayakum la shatta inna lalle sa'ayakum ayyukanku ya ce la wallahi shatta daban-daban ne Allah ya ce aikinku ba ɗaya ba ne ai da ya ce daban akwai aikin ta ka shiga baka iyawa yanzu misali a baka kula da kicin ɗin gidanka na wata ɗaya ka haɗu da aiki wani koti aka ce ba zai yi ba wani ko indomi ka ce dafa ba zai iya yi ba indomi ba zai iya yi ba a baka renon 'ya'ya na sati ɗaya a barka da su da wanda yake shan mama da wanda aka yaye da wanda ya je makaranta duk a haɗa maka so a barka da su na sati ɗaya da za ka yi in kai wa sai ya taɓa hankalinka amma itan da daɗin ba zaɗi haka da ke manajin don shine aikinta da yanayin halittan ta ya dace da shi amma kai kuma sai aka barka da daɗi babu daɗi sai ka fita kana ga hadiri sai ka yi waje ana haba mai gida ka ce dole sai an fita saboda kai ka san idan ba a fitan ba gidan ba zai zauna lafiya ba saboda shi sa Allah ya bambance mana ayyukan mu daban-daban ne akwai aikin da da mu ya dace akwai wanda da su ya dace in muka ce sai mun shiga nasu akwai matsala yanzu ko da muciya ka rike in mu da shigo gidan ya ganka da muciyar tuka tuwo zai fita saboda ta shiga hannun da bai dace ba amma yana ga mace da muciya ya san tukin tuwo ake amma kai kana rike a psychological ya ce to ko akwai matsala gidan na zai waje don ya ga muciya a hannun da bai dace a ganshi da ita ba ko ran ɗiban tuwo ka rike za ka ga akwai matsala yanzu ko hoto ka ba namiji tukunya ka ce rike a ɗauka sai ka ga abu ya zama kamar dan daudu saboda ba hannunsa ta dace da shi ba shi abin da ya dace da shi a ganshi da cokali zai ci abincin a ganshi da plate iya kwasa shi nasa kenan to shi sa Allah ya raba ayyukanmu yanayin halittar maza shi za ga an kwatanta shi da girman hannu da girman kafa saboda me saboda sai an shiga an fita an buga a samo a dawo mafhum tayyib sannan kuma siffa na uku yace zakhmur ra'as fiyayyen halitta yana da babban kai an ce babban kai ba ana nufin size da yawa ba ana nufin kansa yana da girma amma ba girman da ke wuce iyaka ba duka a halittan kan namiji girman kai cikin halitta ne amma kada ya zama girman da duk wanda ya kalla sai ya kara kallo mafu tayyib saboda akwai girman da ɗan adam bai yi kansa ba kuma bisa ga sunna ba aibata halittan wani sai dai wanda ya wa Allah ko jiwa Allah baya shi da za ga ƙur'ani ya aibata mu alal khurtum kamar yadda Allah ya sifata hancin wasu da me da hancin giwa don muzantawa saboda me saboda sun saba wa Allah amma bisa ga ɗabi'a ba a aibata halitta saboda ba mutumin da aka nemi input ɗinsa a lokacin yinsa kuma babu wani mutum da aka ba shi jarrabawa sanda ya ci jarraban da kunna aka halicce shi balle a ce kai ka faɗi Allah ya halicci kowa a cikinmu a yadda yake bukata ya gan shi ne shi yasa akwai sahabin da ke da silin gashi kwaya ɗaya ne na gemunsa kwaya ɗaya Allah ya bashi duk duniya gashin gemu wannan kwaya ɗaya yake da shi ya zo ya kalli fiyin halda ya ce kwaya ɗaya nake da shi manzo Allah ya kalle shi ya ce haka Allah yake so ya ganka duk yadda kaga kake to haka Allah yake so ya ganka to me zai dame ka a duk yadda ya halicci kowa a cikin mu haka Allah yake so ya gan shi ai ina ga yadda Allah yake so ya gani ya faranta min rai fiye da a ce yadda wani yake so ya gani to duk yadda Allah ya yi ka to haka yake so ya ganka shi sa yi ka haka inda kwa ba haka bane da sai baka jarrabawa sai ka ci ayyuka amma bai yi ba sai halici kowa a yadda yake bukata subhanahu wa ta'ala so da haka mun samu siffa na nawa na hudu cewa an kwatanta shi da kai wanda yake mai girma amma ba girman da yake wuce iyaka ba mafhum na biyar aka ce dakhmul karadis yana da manyan karadis in an ce karadis shine ru'usul izam manyan kashushuwa za ga an ce kai wani mai babban kashi ne wato yanayin halittansa kana kallo ka san iya da manyan kashi a halitta ka san tun wannan karmi za a ce kai wani na da babban kashi ana kwatanta mutum da wannan to shine wannan cewa asalinsa tun tashin sa mutum ne mai manyan kashi mafhum tayyib shine karadis in an ce karadis shine ru'usul izam yana bayyana kasusuwa kuma ana iya cewa ya zama shine almafasil a ce mai manyan gabbai duk yana shiga ciki a ce wani iya da manyan gabobi to ana fasara da shi a ce wani mai manyan kashi da manyan gabobi saboda ba a samun babbar gaba sai da babban kashi duk inda kaga an ce gaba ta yi girma to kashin ne yake da girma saboda shi gaba ai mahada ce kuma abin da aka haɗa a wurin shi yake ba da siffar gaba din so da haka yana da manyan kashi da manyan gabbai sallallahu alaihi wasallam sannan na shida tawilul masuruba ya kasance yana da dogon masuruba in an ce masuruba shine gashin da ke tsira daga kirji zuwa cibiya shine yana da gashin kirji zuwa cibiyarsa akwai gashi kuma an faɗi wannan nan ana nufin yamtaddu ya tafi tun daga kirji ila surra har zuwa cibiya wato daga kirjinsa har zuwa cibiyarsa akwai gashi sallallahu alaihi wasallam wannan duka a halittar namiji gashi yabo ne gashin kirji namiji ya kwaɓe riga a gashin akwai gashi a kirjin sifa na namiji ne amma a ce mace ta kwaɓe riga sai ka ga gashi a kirjin ado ne ai bai yi ba sai a samu matsala a ciki kai gashin kirji ita gashin kirji ai akwai damuwa ko to yasa kullum muke bayani wannan siffar halittar maza ne namiji wannan yabo ne ya cire riga kaga gashin kirji a kirjinsa tukunna wannan iya nuna alamar ya daku sosai ya sha tsumi sosai ya yi ƙarfi ai alama ce yau amma duk inda mace take fitar da waɗannan gashin shi yasa sunna ta karantar da ma a cire yanzu misali tsautsayi yakan iya sa wata halittanta sai ta yi gashin gemu malamai suka ce haramun ne ta bar gashin nemi nukratul intilaka fi tariqil istiqama na shek sali al hafi zahwallah barin gemun gashi a jikin mace haramun ne idan Allah ya ji da bai da shi sai ki ta cire shi amma shi namiji ba za a ga halittar ta fi cika idan da gashin yanzu duba dattijan nan fari sol yadda abun yake cip cip wani kuma sai ka ga ya cire shi ni dai ban ce kowa ba idan aka shi za ka ga halittar tafi me yanzu da ba dattijo a nan da Allah bai baka sha'awa ba saboda kamalan halitta ne to yanzu a ce mace ta bar nan gashin ai kaga bai yi ba to shi sa a halitta Allah ya bambance bambancin halitta ke zuna akwai bambancin aiki akwai abubuwa da dama a jikin mace a jikin namiji sai zama na kaso akwai a jikin namiji a jikin mace sai zama na kaso jikin mace sai zama na kaso a jikin namiji na sha gaya muku namiji fa ya karfi yabo ne a rike ka da karfi ka ja mutane ka juya su zube me za a yi sai a yi haka a ce allahu akubar usare suna allahu akubar yabo ne amma mace ta yi karfi ta rike maza ta yi haka ta juya ta zubar ko ka ba da sadaki za ka yafe za ka yafe ka dai ba da sadaki ka gagardawa irin ka bakwai ta hada ta juya ta zubar da su za ka ci a darasa yan ce ba zai dawo sai kai Allah ya isa ka haƙura amma dai kai gasin zaman ba zai yi ba to shi sa yanayin halitta akwai halittan da Allah ya musu ita mace raunin ado ne gare ta ado ne gare ta amma ta iya dukan maza akwai matsala amma ɗan ƙarami abu kana rike ta ka juya sai ka kwantar to ita wannan shine adam amma kai ka zama haka ta kama kan ta murɗa sai ka faɗi to kaga abu bai yi ba shi yasa kullum mu rika iya gane ana maganar halittar namiji akan bambanta da mata shi yasa fiyayyen halitta iya da gashin kirji wato wanda yake ƙara bayyana maka cikan halittarsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ana kallonsa an san mutum ne kyakkyawa duk wanda ya gashin ya tashi bayani sai ya ce maka huwa ahsanu ma ra'ait lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu kyan halittar na farko halittarsa mai kyau ce na biyu ɗabi'unsa kyawawa ne na uku mu'amalarsa first class mu'amala ce na hudu maganarsa akwai cikakken ladabi na biyar duk wanda ya da shi sai ya yi sha'awansa waɗanda suke irin da farin jinin nan ya ishe ka hujja na tambaya ɗaya zan muku barin ba ku ɗan ƙaramin jarrabawa in ce da Allah gaya mun wani abu a cikin aljanna wanda idan na tuna shi yanzu ina nan duniya zan ji daɗi na yi kwaɗayin Allah ya bani iko shiga aljanna na sha ba da misali idan yara ƙanana ne zai ka ce masa akwai mobile phone a aljanna akwai remote control a aljanna akwai biri a aljanna akwai lilo a aljanna ka ce kaga wonderland ɗin nan akwai irin sai ce maka wanda ya fi kyau ne ma aljanna duk wannan kayan wasan da shi yaro zai gamsu aljanna akwai daɗi in ka samu mutum baligi lafiyayye sai ka ce babu cefane aljanna sai ga gyara zama babu cin bashi babu biyan rent ba school fees sai ka je na Allahu akbar amma yaro idan ka ce masa babu hayan gida dama yana haya a duniya ne babu school fees yaushe da biyan school fees shi sa kowane mutum akwai abin da za ka gaya masa ya gamsu shi yaro ka ce akwai lilo ka gama da komai abin da yake bukata kenan amma kai yanzu a ce maka akwai lilo aljanna ba shi ne ji hankalinka ba dan ko a duniya bai fi karfinka ba to tambaya zan muku menene a aljanna zan tuna ya sa na ji daɗi na rika shauƙinta ustad ya ce hurul ne kajiyar na wani gardi a baya <laughs> dattijo ga dattijo a nan ya ce ganin ubangiji ganin allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan suna da daɗi hurul in na ƙara wa namiji sha'awan aljanna ganin Allah yana ƙara lillazina asanil husna wa ziyada innakum satarauna rabbakum kama tarawna al fi sama la tudammuna fi ru'yatihi duk wannan ya ƙara bu aljanna daɗi babban abin da nake son gaya muku shine an tambayi imam kahaka ɗaya daga cikin magabata rahimahullah cewa ba mu labarin aljanna da wani ni'imar da ke cikin aljanna wanda zai sa mu ji daɗi hankalinmu ya kwanta mu ƙara kwaɗayi da bege da ƙoƙarin shiga aljanna yana shiru ya ce amsa ɗaya zan gaya muku suka ce me ya ce fi ha rasulullah in ka shiga aljanna manzon Allah yana can za ka gan shi ya ce ni abin da tuna kenan yanzu duba amsar kawai fi ha rasulullah a cikin aljanna akwai manzon Allah kawai yadda kake jin su ba za ce za ka je ka gan shi har gidansa ka je ziyara ko ma ya zama makwabcinka akwai nimar da ya wuce wannan kawai da suka tambaya ba mu labarin aljanna muna sha'awar mu yi kwaɗayi da ta ya ce fi ha rasulullah abinda kawai zan gaya muku shine ku yi shiri a cikin aljanna akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine begen kai baka ji ka ƙara santa ba dubai da muke biyayya gare shi muke son sa muke mar salati ba mu taɓa ganin sa ba akwai ni'imar da ya wuce ya zo ya gamu aljanna a ce waɗannan al'ummar ka ne ai ba ni'imar da ya kai wannan shi yasa imamu kaka ya ce kawai fiha rasulullah amsa ɗaya da zan baku shine cikin aljanna akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kololuwar daɗi da shike nan zai gaya muku sabon abu da za ku tuna hankalinku ya kwanta ku yi bege da aiki tukuru da ikhlasi don shiga aljanna Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon ganin mandansa don aka tawilul masruba iya da gashin kirji gashin kirji alaman cikan halitta ne na me na namiji malamai suka ce irin waɗannan hadisai an fi sani a wurin matan mutum amma akwai kusanci da ke iya sa ɗan uwanka na jini ya sanin abin da ke kirjinka tare da cewa wannan wurin ba al'aura ba ne daga kirji zuwa cibiya ba al'aura ba ne amma ba kamala ba ne kuma ka buɗe kowa ya gani bai zama cikan halitta don an ce cibiya zuwa gwiwa ne al'aura ka ce haka ne eh sai ka sako riga daga cibiya zuwa ƙasa an yi magana ka ce to ai kirjin ba al'aura ba ne ai kaga bai ma'ana ba saboda akwai cikan kamala misali kaga ai cibiya zuwa gwiwa ne al'aura cikin magana mafi rinjaye na malamai amma duk da haka manzo Allah ya ce kada ɗayan ku yi sallah wa laysa ala atikihi shay kada yi sallah kafadarsa babu kuma haka ana so ka rufe kafaɗa. yasa ko dawafi kake yi na kudum da ake buɗe kafaɗar dama idan sallah za ka yi ba kama dawafi ba sai ka rufe kafaɗar na kai sallah tana gobe kaga akwai bambancin al'aura da kamala al'aura tsiraici shine cibiya zuwa gwiwa ko abin da ya kusa da gwiwa amma idan aka ce kuma kamala to akwai wurare a jikinka da ba kowa ya dace gani ba ba za ka buɗe gadon bayan ka kowa ya gani ba kirjinka ba za ka buɗe kowa ya gani ba cikinka ba za ka buɗe kowa ya gani ba a koda ba al'aura ba ne akwai kuma kamala cikan halitta da bai dace mutum ya yi shi ba mafhum yi amma kusanci na iya sa mai shiga gidanka ya fita ya iya gani Aliyu ibn abi talib dan uwa ne na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya tashi gaba gare shi yana da ikon tun yana yaro iya sanin wani abu a jikinsa da zai iya ga kirji zuwa cibiya ya da labari yaran da ke shiga gidanka 'yan shekara 4 biyar shida bakwai takwas tara abokanan 'ya'yanka ne wata ran a wanka za ka bi lokaci karo da su a gida ko babu yadda ka iya in kai magana mai sunan baban kai kawo su kana ce mar dadi ya zo ya tare ka ce baba ga abokina kana fito ba ake ce ga abokina za ka yi yaro ne shi daɗi yake ji ya kawo maka ga wani abokinsa ka gani abokinsa ya ji daɗi ya ga babansa ko babansa ya ga daɗi ya ji daɗi ya ga abokinsa yaro ne shi yasa kana da ƴaƴa akwai abubuwan da anytime zaka fito a gidan ka ga kowa baka sani ba me sai ce ni na kawo shi kuma sunan dadi ne so da ya haƙuri da shi to shi yasa Ali bin ya tashi gaba gare shi yana iya ga abin da ya shafi na malamai suka ce ziyadatan ala zalika ya auri yarsa Fatima radiyallahu anha wanda ke zama da yarsa yana iya sanin wani abu ko da daga bakinta mafhum tayyib wa idha masha idan iya tafiya takaffu'a yana ciruwa takaffu'an ruwa mun yi bayanin wannan a baya ka annama kai ka ce shi yan hattu yana saukowa min sababin daga ainihin upstairs ne yadda ka iya saukowa daga kan tudu haka yake tafiya ai ka annama yanzu au yamshi fi hadirin min arzi tafiya sai da ka gangarowa yake shine na farko alamar karfi zaka iya ganewa idan mutum iya saukowa daga stairs kana iya gane alamar karfi na in kana ƙasa kana iya jin motsin tafiyarsa za ka rika jin dip dip haka ake tafiya na ɗaya na biyu akwai ɗaga kafar iya sabawa da wanda yake tafiya akan tsandauri ba daga sama zuwa ƙasa ba na uku iya bayani kuma cewa ido yana kallon ƙasa ne a lokacin da kake saukowa daga stairs ɗabi'ar mai sauka daga sama zuwa ƙasa akan stairs iya takawa idansa na kallon ƙasa ne so duk waɗannan abubuwa sun shiga cikin siffar tafiyar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na farko tafiyarsa akwai alaman karfi a cikinta mafhum tayyib shi yasa malamai da dama irin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah al-Albani ka ga tafiyarsa zaka ga yana koyi da fiyayyen halitta ko tafiya yake zaka ga yadda kasa ya saukowa daga saba na biyu a cikin tafiyar zaka ga akwai daga kafa na uku kololuwa shine idan sa bai kallon gaba sai dai ƙasa. ana kallon gaba ne lokacin da bukata da kama ka ɗaga hagani amma ana tafiya an karantar da murin tsagani mai sauka daga stage yana kallon ƙasa ne to kai ma an da tafiya za ka kalli ƙasa sai ka zo wurin da kake bukatar ɗaga ido sai ka ɗaga kamar za ka ƙetare hanya ko ka ji mota na zuwa ko ka ji an ma sallama ko kuma katin karu wurin da ke bukatar ka kalla gabanin ka isa wannan amma bisa ga ka'ida ta ɗabi'a idon mutum ba a so a gaina ta kallon gaba haka ya dan rinsu da kallonsa iya tafiya ba kuma sai ka na kaman wanda yake kallon can ƙasa ba za ka iya kallon gaba gare ka amma kada kanka dai zama haka kawai kana tafiya ka dan na ganin ka kana kallon gaba gare kana tafiya so wannan duka yana shiga cikin tafiyan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shine ka an idza masha takaffu atakaffu an ka annama yanhattu min sababin kai ka ce yana saukowa daga sama ne idan yana tafiya lam ara qablahu yace ban taba gani gabaninsa ba wala ba'dahu haka har bayan ya ba duniya bayan ya fako mithlahu misalin irinsa ban taba gani ba ban taba ga mutum irinsa kyakkyawa ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi ya kara bayyana mana siffa tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam akwai dogon hadithi a gaba da ko na ce mu karanta shi ba za mu iya samun nutsuwa mu kammala shi ba mai wa gara mu bari shi hadisi na bakwai din sai mu tashi a kai ah, akwai hadisi na ok za mu iya yin hadisi na shida ko shi bai da tsawo ko to haddasa na sufiyan اوكي تو حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن isnad na hawa hu bi ma'ana. sai hadithin sufyan bin waki daga babansa shi kuma daga mas'udi mas'udi mun yi bayani a baya shine abdurrahman bin abdullahi bin utba bin mas'ud bi hadal isnad da wannan hadith isnadi nahawahu misalin ma'anar hadithin bi ma'anahu wato wannan isnadin ya zo da ma'anan hadithin da yanzu muka karanta so da haka wannan kenan hadithin kenan idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan hadisi na bakwai ah, akan hadisi na na shida eh, a wani bugu din na bakwai ne ya ta'allaka da irin bugu da ke hannunku amma saboda kada mu yi musu bari na barku a haka shi yasa sai na ce na na shida amma ni gaba gare ni na bakwai ne amma don neman zaman lafiya sai na sallama muku amin to assalamu alaikum ga 'yan tambayoyi a takaice bari na kalle su gabanin mu tashi ah, assalamu alaikum akwai 'yar uwa da ta kawo kofi ɗari na wannan littafi da malam ke karantawa a sadaka yanzu tana neman addu'a muna roƙon Allah ya biya ta da gidan aljanna da wannan kofis ɗari da ta kawo akwai da dama da naga sun siyo takardun suna rabawa kuma ko da gabanin fara katuna ga ana ta cincirindo ana karban sabil waɗanda suka sayo ɗin Allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda suke da halin saya su ba waɗanda ba su da hali Allah ya ba su ikon saya su bayar ya shiga cikin sadakatun jariya sadaka mai gudana in ka saya ka bar wannan karantawa wannan insha Allah ta'ala sadaka ne wacce take meme mai gudana don haka ina ba da shawari waɗanda suke da hali su yawaita saya suna bayarwa na bada da shawarin a raba mutane su samu bayan copies da aka ajiye na masallaci saboda in muka bar iya na masallaci a yi nazari a gama a ajiye a tafi to babu lokacin da za a je gida a nazari shi yasa masallaci zai rike wasu copies sai kuma wasu ba waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi sai su rike suna zuwa gida da shi suna yin nazari a ajiye takardu sai mun kammala amsa tambayoyi kowa ya zauna wurin da yake masu ɗaukan takardu su ajiye ga wannan ya zauna a yi haƙuri sai mun tashi tukunna na biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi bakatu malam allah ya sa ka da alkhairi tambaya shin akwai hujja bisa ga nassin ƙur'ani kan wajibcin barin gemu na farko amsa da zan baka shine ba komai ne fito a cikin ƙur'ani ba shi yasa ƙur'anin ya zo da sunna ya ce wa ma'ata kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da ya tabbata a sunna kamar ya zo a ƙur'ani ne da kuma kace nassi na ƙur'ani malamai sun ce akan wajibcin barin gemu sai na ce maka akwai idan ka duba adabu zifaf na sheikh muhammad nasir rahimahullahu ta'ala ya yi bayani cewa akwai hujjan barin gemu a ƙur'ani shine tsawaita gemu kada a cire ya kafa hujja da ayoyin da ke cikin suratun nisa tun daga aya ta 118 zuwa ta 121 da Allah ya ce la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udhillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum na na khalqallah sai ce cire gemu asalinsa ga namiji canji halittar Allah ne don ya cikin abun halittar da aka ce kada ka taba fiye halitta ya ce ka tsawaita shi kai ce kada ka cire sai ya ce cirewan by implication halittar da Allah ya ma kake canjawa za ka ce gashin kai sai ce gashin kai kuma sunna ta baka daman ka aske amma wannan sai aka ce kada ka taba shi ya kaba hujja da wannan ya ƙara kafa hujja da ayar ƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitratan lahi lati fatara nasa alaiha la tabdil al khalqi la zalika dinul qayyim yace gemu iya daga cikin fitira ta halitta da Allah ya halicce mu da shi iya daga cikin cikan halittar mutum so ina fatan na amsa tambayar taka wallahu ta'ala ala wanda yace dole ne sai namiji ya bar gemu eh idan ba wani uzuri da yake da shi mai ƙarfi mai ƙarfi na yanayin sana'arsa da ya tilasta ba yadda ya iya ba yana da zaɓi to dole ne ya bari a magana mafi inganci idan dai ba yanayi ne na dole sai ya yi ba malamai sukan yi sauƙi a kan mutum ƙasar da ya samu kansa da yanayin wasu ayyuka da suke da ƙalubale amma haka kawai kana civil servant kana aiki ka ce za ka cire bil hakika malamai suka ce ba daidai ba ne saboda akwai umarni da dama a kai yanzu daga ciki na na aisha radiyallahu an har cewa tasbihin mala'iku shine subhanallazi zayyana rijala bil lihiya idan mala'iku suna tasbih sai suka sa mun gode tsarki ya tabbata ga Allah da ya kawata maza da gemu shine tasbihin mala'iku tsarki ya tabbata ga Allah da ya kyautata halittar maza da gemu tsarki ya tabbata ga Allah da ya wa maza ado da gemu tsarki ya tabbata ga Allah da ya cika halittar maza da gemu haka mala'iku suke tasbihi ta ce kana cirewa ka cire kanka cikin tasbihin mala'iku <laughs> Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta ita ce naji malam ya ba da adadin karanta alhayu alkayyum a cikin budin kasuwanci sai dai ban ji har karshe ba a gidan rediyo na kano har ya ɗauke ina roƙon malam da ya ƙara bayani wassalamu alaikum ba na zaton na taɓa yin wanda darasi da na ce ga adadin alhayu alkayyum da za a karanta alhayu alkayyum a cikin addu'a addu'a ce mai muhimmanci sunayen allah guda biyu ne in ka ce alhayu allah cikakke rayayye wanda ke da cikakkiyar rayuwa ni da kai babu da cikakkiyar rayuwa don akwai ƙarshen mu kuma ɗaya na biyu akwai lokacin da babu mu yanzu shekara ɗari bakwai akwai wanda ke nan to kaga cikin halittar ba cikakkiya ba ne don akwai time da aka yi babu mu kuma dukkan mun yi imani nan gaba akwai lokacin da za a yi babu mu to shi Allah ya zama alhayyu cikakke don ba ran da aka yi babu shi a baya kuma gaba ba za a yi ran da babu shi ba alqayyum wanda yake tsaye da da kansa shi Allah bai neman taimakon kowa bai da bukatan wani security ko sojoji su kare shi dan adam ke bukatan wannan kaga duk fawon mutum idan ya zama iya bukatan dan adam ya taimake shi ta an gama da shi misali kana bukatar driver kana bukatan duk matsayinka mai kula da kaza kana bukatar mai kula da kaza zama kai ba alƙayyum ba ne don akwai abin da ba ka yi wa kanka duk arzikinka sai ka bukaci pilot da tuka ka jirgin sama amma shi Allah bai bukatar kowa ya mar komai kawai yana raba mana aiki don ya ga biyayyar mu ne hatta ayyukan da mala'iku suke ba suna yi don Allah ba zai ba ne sai dai ya ba su aiki ya ga biyayya su kawai shine maganar to shi sa Allah alhayyu alqayyum waɗannan sunaye su ake cewa asma'ullahi al'azam mafi girman sunayen Allah su ne alhayyu alqayyum a cikin hadisi annabi ce wanda ya roki Allah da su tabbas Allah zai amsa masa in kana addu'a ya ya hayyu ya qayyum amin ya hayyu ya qayyum Allah ba mu kaza ka ce amin ya hayyu ya qayyum yawan maimaita ya hayyu ya qayyum a cikin addu'a na sa Allah ya amsa ah, sun zo a Qur'ani a wurare guda uku na farko akwai a bakara ko a cikin sananniyar aya ayatul kursi aya ta nawa bakara 255 da Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sai na biyu a cikin ali imrana aya ta nawa aya ta biyu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shine na biyu saura daya suratu taha aya ta nawa aya ta ɗari da Allah ya ce wa wujuhu lil hayyil qayyum waɗannan sune wurare uku da ƙur'ani ya kira Allah da sunayen alhayyu alkayyum idan kana addu'a ka yawaita faɗansu a duk bukata ta duniya da lahira ya Allah ya alhayyu ya alkayyum addu'ar da aka yawaita wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa ta sai mu yi riko da waɗannan sunaye insha Allah Allah zai amsa mana addu'ar mu za mu dakata a nan uh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq